قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون sai babansu ya ce masu ba na kai kukan abin da ya same ni na damuwa da bakin ciki sai zuwa ga Allah shi kadai kuma na san tausayin Allah da kyautatawarsa da amsawarsa ga wanda ke cikin tsananin bukata da sakamakonsa ga wanda ke cikin masifa abin da ku ba ku sani ba